shine littafin sahihu jami'i bayanin ilmi wa na az-zuhairi asalin littafin kuma shine littafin al-imam ibn abd al-barri rahimahullah wa tu jami'u bayani ilmi wa fadlihi zami majalisi na 43 har yanzu muna cikin babin da malam ya kulla wanda yake ruwaito mana yadda magabata suka ƙi rubutu kuma an sha nana ta mana hikima ko hikimomin ba ma hikima ɗaya ba me yasa magabata suka ƙi rubutu daga ciki suna son a ba hadda muhimmanci daga cikin hikimomin rubutu yana tabbatar da abubuwa to daga cikin abin da suka guda a je a rika rubuta abubuwan da ba su da tabbas su zama sanadiyya halaka al'umma sannan na uku suna son a ba alkur'ani mahimmanci fiye da komai wannan duk suna cin hikimomin da suka sa magabata suka ki a yi rubutu ba su son rubutu wasu daga cikinsu to shi ne ma ya ce mana wa an abdurrahman ibn al-aswadi an abihi daga abdurrahman ibn al-aswad daga babansa al-aswad ibn al ibn hilal al daya ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran abdullahi ɗan mas'ud ƙala asabtu ana wa alƙamatu sahifatar shi al'aswadu bin hilal ya ce na samu wata takarda muna tare da alƙamatu bin qais abokinsa alƙamatu bin ƙa'is shi ma ɗaya daga cikin almajiran sagiduna abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu فانطلق معي إلى ابن مسعود سي شي آه القمة ابن قيس يتفت عردني زواج عبد الله بن مسعود بها دولا تكدى sun samu wata takarda haka da rubuce-rubuce a jiki shi ke nan sai suka tafi wajen malamin su sagidina abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wa qad shamsu auka kadat a lokacin rana ta kusan faduwa ko kuma ta faɗi ma eh, ba ta faɗi ba kai rana ta yi zawali wajen azahar ba lokacin ana bacci ba auka ta zulu ko kuma sauran kis ta yi zawali fajalasna bilbabi sai muka tsaya a bakin kofa muka tsaya a bakin kofa muka zauna gidan sayyidina abdullahi dan mas'ud sun maƙali lijariyaci sai abdullahi ɗan mas'ud ya ce wa wata baiwarsa da ya ji motsi unzuri man bilbabi je ki leƙa ki ga waye a bakin ƙofar nan faƙalat sai ta ce alƙamatu wal aswadu ai almajiran kaɗin nan ne sanannu yan gaba gaba guda biyu da aswadu ibn hilal da alƙamatu ibn qais an-nakhai su ne shi kenan faƙala izani lahuma ce ki ba su izini ki ce musu shigo fadakwalna sai muka shiga wajen malaminmu abdullahi dan masud faƙala sai ce ka annakuma a atsaltumal julusa shi na kamar kun dade ma a zaune a waje ko qulna ajal sai muka ci akar makalla kware daga sai mun ɗan dade ƙalafa fa ma mana'akuma an tasta'zina shi to me ya hana ku ku nemi izini ya aka yi ba ku yi sallama ba ƙana na an ta kuna na'iman ka ce muna jin tsoron akar makalla ko ka kwanta kana bacci ne don Allah ku duba girmamawa shi yana cewa kamar kun daɗe su kuma suna ba da uzurinsu in ba mun koma irin wannan ladabin ba uwa za mu yi ta dawara a wuri ɗaya ne Allah za mu ta abubuwa mu kasa gane me muke wannan ladabin na magabata da suka zama suna da shi a tsakanin junansu to shi ne fa Allah ya yi amfani da shi ya ba su nasara rayuwarsu ta zama mai albarka ƙala sai ya ce ma'uhibbu an ta zunnu bi hada ce ta aiko ban so a ce ku yi min wannan zaton ba inna hadihi sa'atun kunna na ƙisu ha bi salatin lai ai wannan lokacin yana da mahimmanci a wajenmu ni ina ma kiyasta shi ina kamanta shi kamar in zauna ina kiyamun laili ne so daga ba nake ba lokaci ne ni da nake ba shi muhimmanci na kan zauna in yi tilawa in yi karatu qulna hadhihi sahifatun fiha hadithun Ka kace to abinda dama ya kawo mu akar makalla shine wata takarda ce ga ta muka same ta a cikinta akwai labari mai kyau kyakkyawan labari faƙala sai ce ya jariya to haƙi tsaffa sai ce ke ku yangan nan je ki kawo mini kwano ya ce a kawo mishi wani kwano mai faɗi wasu ku bi fi ma'an kuma ki zuba ruwa a ciki ba kwanon kawai za ki kawo ba ki kawo kwano da ruwa a ciki kamar ka ce bahu ƙana faja ala ya ha biye da kawai suka ga ya ƙwace ta ya shi ta kawai zai ya rika sa ta a ce ruwa kawai na ta goge rubutun dama rubutun ta wada ne shi ce wai ya yana cewa nahnu na kusu alaika a nahnu na kusu alaika a sanar ba sun ce fiya hadisun hasanun ba ya ce to ga ƙwar'ani muna da shi Allah na cewa nahnu na kusu alaika a sanar ƙasasi bi ma'awaina ilaika hazin ƙwar'ana wa in kunta min qabli la min alghafili mu ne muke baka labarin da yafi fi kowane labari kyau to ya za a mutum ya je ya ɗauko wani rubutu na iska ya zo ya ce wai hadisin hasanun ne ya kyale a hasanul kasar kun ji ko ashe daga cikin hikimomin da magabata suka kalla ba sa son a riƙa rubutu akwai mai akwai tsara alƙur'ani mai girma ƙulna sai muka ce unzur ha, a kar makalla ai da ka ɗan duba ka ga me a ciki fa inna fiha hadisan ajaban domin a ciki akwai labari mai ban mamaki kaga sun canza sifa can daga hadisun hasan ya zama hadisun ajabun fa ja'ala yamhuha sayyidina abdullahi dan abbas ya banza dan mas'ud ya kyale su ya ci gaba da goge takarda yana wanke ta waya kulu inna hadhihi alquluba awiyatun waɗannan zukatan jakunkuna ne buhunhuwa ne masakai ne fashghaluha bil qur'an ku shagaltar da su da alqur'ani wala tashghaluha bi ghayrihi kar ku shagaltar da zukatanku da wani abin da ba alqur'ani shi sa rayuwar su albarka mutum yana da lokacin komai amma bai da lokacin karatun alqur'ani ya za zuciya ta yi tsarki sayyiduna usman bin affan yana cewa law anna qulubana tahurat ma shabi'na min kalami rabbina shi wallahi da zukatanmu sun tsarkaka to ba za mu ƙoshi da maganar Allah ba ba za mu ji muna ƙoshi mu ginsu da maganar Allah ba za mu ji muna son karatun alkur'ani ko da yaushe ma shabi'na min kalami rabbina to kaga shine wannan قال أبو عبيد الإمام أبو al القاسم بن سلام a cikin littafinsa safada'il qur'an ya ruwaito wannan asarin wannan kissa ya ruwaito ta a cikin littafinsa safada'il qur'an sai ya ta'aliki sai ce nara anna hadhihi sahifata ukhidat min ahli alkitab ce muna tsammani mai girme mai tsammani mai karfi cewa lallai wannan takaddar daga cikin rubuce-rubucen ahli kitabi fali haza kariha abdullahi nazara fiha shi yasa abdullahi dan dan mas'ud ce ba zai kalla ba ba zai kalla ba wanda manzan Allah sun salama sai na umar ya je ya samu wani abu na attaura ya zo ya kama manzan sama yana dariya yana jin daɗi manzan Allah sun salama ya ce kuna cikin shakka a gaban da abin da na zo muku da shi yanzu kuna cikin shakka a game da abin da na zo muku da shi to ka sani ya umar da ta giduna musa alaihi salam zai zama yana da rai to ba abin da zai kubutar da shi a wajen Allah fa ce ya biye ni aje attaura zai yi gefe guda ya bi alkur'ani haɗu wannan shi ne kun gani yan uwa wanda yana da tasiri sosai wannan na cikin hikimomin su suke su tarbiyyantar da 'ya'yansu a kan alkur'ani da riko da shi a gabatar da shi to shi yasa sai suka dakatar da ba rubutu mahimmanci domin aka shagalta da rubutu to shi kenan nan ta rubuce-rubucen maganganun da ba ba wanda mun faɗi tasirin haka da aka yi sassauci game da rubutun ya zama komai rubutawa ake yi zamanin banul abbas sai aka kwakwaso wa musulmai kwashe-kwashe aka kawo wa musulmai bala'i ilimin falsafa ya shigo cikin al'umma aka koma ana koyan tauhidin allah da falsafa makin a jawo mutum aya a jawo masa hadisi a faɗa masa sifar Allah sai a yi ta tattauna a kai wai Allah ya daidaita akan al'arshi ko bai daidaita ba sai a kaman wata shida ana tattauna ana muƙabala a zo ko a ta shirya simfoziya kawai ana shirya simfoziya wannan ya ce a ni a ra'ayina a tsufa Allah kace da ra'ayi a ciki ga ƙur'ani ga sunnar manzo Allah sallama ga maganganun sahabbai ga abin da suka fahimta sun ishe mu to a ba su isa ba a wannan aka zo aka yin abubuwa shine bala'in da ya shiga cikin musulmai aka samu wannan damuwa Allah ya tsare mu wani ibrahim qala daga ibrahim bin yazid an-nakhai rahimahullah yace qala masuqul li alqamata malaminmu mas'ud ibn al-ajda'i ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran ibn mas'ud dai hmm, shine mas'ud ya ce wa ɗayan malamin namu alqama ibn qais kuma kawunmu uktub li an-nazaira ka rubuta mana wasu ka'idoji waɗanda suke masu masu kama da juna sune an-nazair قال أما علمت أن الكتاب يكره baka sani سني بما malaman mu irin su ibn mas'ud suna hana mu rubutu qala bala in na ma'uridu an ahfazaha thumma uhriqaha ce a a dan uwana ai ka sani ni ma na sani ai cewa ina so in na haddace ne sai in kona kaga me suke nufi kaga hadda a haddace abubuwa وعن محمد بن سيرين دقى الإمام محمد بن Sirin mutumin Basra. qala qultu li abidata yace na ce wa abidatu ibn amr ibn najiya as-salma abin nan as-salmani al-muradi shi ma yana cin almajirin ibn mas'ud shi wannan abidatu din ba to shine muhammad ibn sirin yace masa uktub ma aktubu ma asma'u minka akrama kalla kamin izini in rubuta abinda kai nake ji daga gare ka qala la sai ce qultu wa waje wajadtu kitaban aqra'uhu alaika? qala yace ko da na samu wani littafin da nake karantawa akan a gare ka ka rubuta shi qala la ce, e ka rubuta ka haddace in ka karanta littafin a gare ni to kakka ce zaka kwafe ka haddace saboda mahimmancin hadda daga Ibrahim دقى إبراهيم بن naka ide har yanzu? قال kuntu أكتب عند عبيدة فقال لي لا تخلدن ni, كتابا ina yin ina ina ina ina ina ina yin rubutu a gaban abida ibnu najiyat al-muradi sai yace ce la tu la tu la kitaban kakka take ka rubuta wani abu a waje na ka bashi kana gama rubutawa in ka haddace ka goge kun ji yadda suke saboda haka eh, shi yasa kake ganin haddasa ta daban haddasa a kowane babi ta daban ce muradi أبي يزيد المغادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمهاها shi wannan abidatu din muradi din almajirin ibnu mas'ud lokacin da mutuwarsa ta zo sai ce duk rubuce littafansa a zo da su aka zo da rubuce-rubucen nasa fa mahaha kawai a rika goge su hmm. wasu abin da suka rika yi kona littafan nasu suka rika yi wasu sai su je su binne su wasu da aka tambaye su me yasa kuka yi haka suka ce ba ma jin dan Allah muka yi muna jin tsoron ba dan Allah muka yi ba mun yi ne a lokacin ƙuruciya ana gasa wani abokina ne na karatu ya rubuta littafi mujalladi ɗaya sai in ce ni ma bari in je rubuta mujalladi uku kaga ba don Allah ba to wannan na ciki wasu su kuma sun yi da na sanin haka da suka yi ba mutuwarsa ta zo ba sun rubuta wani abin daga baya suka goge ko suka kona daga baya kuma suka yi da na sani duk malamai sun ambace su kaga me darasi a ciki darasi shine na farko ka ba hadda mahimmanci darasi na biyu ka ba rubutun mahimmanci darasi na uku wanda shine mafi girma ka yi don Allah in kai waɗannan shi ke ka rubuta ko kuma ka ƙara da na hudu shine ka rubuta ma ya suruka fil ƙiyamati an tarahu abin da aka zo da shi lahira aka ce wane kai ka rubuta wannan ce eh, ni na rubuta ce to sakamakon wannan Allah ya daga matsayinka mutane ba a san iyaka waɗanda suka shiryu ta sanadiyar ka ba wuce aljanna kaga fala taktub bi khatti shay'a shay'in yasuduka fil qiyamati an tarahu wa an abidata daga dai abu abidatu dinnan annahu da abi kutubihi inda al-mauti fa mahaha shine dai wancan da zai rasu sai yace da aka littafansa da ya rubuta sai ya goge su faqila lahu fi zalika sai aka ce masa akramaka la za'i ka goge faqala akhsha an yaliha qaumun yad'unaha ghayra mawdi'iha kun ji ko sai ina jin tsoron kar ya zama waɗanda za su gaji waɗannan littafan littafan su je su faɗa miyagun hannu mutanen da ba su san manufata da na rubuta littafin ba su je suna sharhi suna faɗin maganganun da ba abin da nake nufi ba ke kuma an samu haka ko shi yasa ake samun wasu malamai da suke rubuta matani to zai ga sun yi sharhi da kansu sannan kuma shi yasa ake diba da a littafi muƙaddima ka faɗi duk abin da littafin ka ya ƙunsa da manufarka da kuma yadda kake so a fahimci littafin Ki? yanzu ibn al-qayyim ɗabi'arsa ita ce muƙaddimarsa na tsawo a littafan shi duk wanda ya zama yana da ilmami da littafan malamin qayyim to zai san wannan yanzu muƙaddimar shi ta zabil ma'ad littafi ce irin yan littafan nan da nake rubutawa to muƙaddimarsa kawai littafi ce haka muƙaddimarsa ta ta ta ta wannan eh, nuniyarsa littafi ce ina jin majalisi nawa muka har yanzu ba mu shafi na muke mun yi wajen majalisi ya kai uku ko amma kaga har yanzu ba inda muka ji, muqaddimar sa to haka ire-iren waɗannan haka za gani saboda so yake ma bayani ka fahimci saƙonsa tun kafin ka shiga cikin littafin kakka je ka masa wata mummunar fahimta to kaga shi yasa yace akhsha an yaliha qaumun yad'unaha ghayra mawdi'iha ina jin tsoron kawai su je su samu littafan ne su je su sanya su inda bai cancanta su sanya su ba sannan kuma shi yasa ake son a littafi al-uslubul ilmi ake amfani da shi shi kuma daga cikin kasa'id din akwai al-wuduh wal bayan ba a son karangiya a rubutu ka zama straightforward a zama wadih fi maqsudik ba ka rika rubutun da za a zo ana fassarawa ba amma wannan ya ce kaza wannan ya ce wannan ya ce kaza irin littafan sufaye saboda da gangan aka kunsa abin da aka kunsa a ciki an san abin da aka sa a ciki shi ke nan ce ai kai ba za ka gane ba da kai ba sufin ba ne ka ga yayi da wanda suke cewa ba ka da ruhi mai tsarki saboda ka ba za ka fahimci bible ba Allah ya shirye mu so da ka a rubuta abin da yake na daidai a yi ikhlasi a rubutu sannan a zama ana hadda a ba rubutu kawai mahimmanci a ba hadda mahimmanci Allah ya taimake mu wa sallallahu wabaraka sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in